Amina. Me ya faru ke kuka? Kika so gaba na kina yin kuka. Ba komai abu ne ya fada mana ido. Kamar ya wani abu ne ya faɗa miki ido. Wani abu ne wanda zai faɗa miki ido har sai ki kuka. Haddashe shiga. Ranka ya daɗe kai ne. Ni kuma? Me ne miki? Allah ba zan iya jure ganin ka a cikin damuwa ba. na shigo na yi sallama har sau uku baka ansa ba na ganka a cikin wani yanayi ne kuma gaskiya alhaji yana kai na daban ne dole a so zama da kai kuma kowa ne ke yin soyayya so wajibi ne ga dukkanin abin halitta inda tana numfashi ko mutum ko dabba kuma halattacciyar ɗabi'a ce ga dukkanin mai rai ko namiji ko mace da babba da yaro tsoho da tsohuwa kuma ko ya sani ko bai sani ba soyayya dole ce don haka ni ma ina yin ta to naji ni sai ka gaya mani abin da zan yi in daina son ka in son ka cikin zuciya. Amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi. Ah, amanar so, amanar so, amanar so, amanar so. mara me haka dan Allah ki dan Allah ki dan Allah ki ya ta lafiya wallahi alhaji yariya ce mako tun da ganki da alhaji wallahi na ji ina son ki to ko za ki taimaka ki wannan banki Barka zo alhaji. Malam ya haka? A. A ka san wace ce wannan? Na zo zan dan a a dan Allah ka yi hakuri. Ya hakuri alhaji. Ba fara sai da kaya ba. Ya hakuri alhaji. Bismillah. Na gode. kamar ya wallahi ka shi ba ke ce inna da ya kulle ba ka kalla kai na sa ki na buɗe ka kulle ki ba mu asiri ka da dalar cikin kyawun ne maza sauka ta gurbarar kuɗin da ba Ke ba ki duba ki gani don Allah. Amma ai ba su da yawa. To. fara karɓa kenan sai sai Allah ma shi yau In aka fara Allah kaɗai ya san abin da zai shigo cikin gida na arziki na alheri. Mhm. Yanzu dai ke kika fara share fage. Masha Allah sai dai kuma na ce Bishe ki ba yarinya. Eh umma sunana barista Hajara. Eh ko sai Allah. Ai na san wannan sunan. Allah sai kayi da ai. Wannan sunan ai na san shi ba tun yanzu ba. Ki duba ki ga irin taimakon da kika yi mana game da al'amarin yaron nan Zaidu. Hmm. Kin san wani abu? Da farko fa da wannan mm, mm, mm, bayanin ya same ni aka kira ni ake cewa gashi an kama shi saboda na san shakiyancinsa ban fa yadda ba kin ga ƙarshe ashe kuma gasken zai zo Allah dai ya rufa asiri a kin yi mana kokari mun gode mun gode ba komai ayyo kai ne umma zai kamar dan uwa yake a na wannan sarki wai baban ma tukuna ya san zaki zo a'a bai san zan zo ba ai kwanaki ma na zo lokacin da kika dawo daga umara na zo kuma sai Allah ya bai za mu haɗu ba na zo na yi ta jira ba ku dawo daga airport ba haka kwa aka yi labari na samun kin zo gaishe ni mm. kin zo ki mun sanu da zuwa sai aka samu akasi iya ko muna godiya da wannan ɗawainiya taki muna godiya amin na gode yanzu abin da za a yi wanda in je in ka miki dan abin taba ko <laughs> a'a umma azumi nake to alhamdulillah alhamdulillah to Allah ya cika lada haka ake son yara masu ƙwazo <laughs> kai a gaskiya baba ya alhamdulillah alhamdulillah Allah ya tabbatar da alkhairi muna godiya ba ki gani ai kina ji kin ga shigowa ta gidan nan amma shi ne ko ki gaishe ni ko ban da abin kai agoga kai ka shigo ba kamata a ce za ka shigo sai kai sallama ke da ka da Allah na ga fa kina so ki rena ni gani kike kamar da ce da ni ba wani bambanci to saboda haka bari ki je in gaya miki wallahi a gidan nan yau sai na yi maganin ki babu mai hana ni in nuna maki bambanci wallahi da na maka me kenan kai ni kike mu inna me zan gani me zan gani haka goga me haka goga ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una goga kai dai a rayuwarka ba ka so ga farin ciki na a cikin gidan nan eh goga yanzu ka duba ka ga ku yau ko kwana arba'in bai ba da rasuwa ka duba ka je ka ƙara iyowa shaye-shaye goga ka zo za ka daki warka. Umma wannan yarinya ce na ga tari na ne. Gani take kamar da ita da ni ba bambanci. Shi ne nike so in nuna mata na girme ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Me ta maka? ya kamata a ce da kai za mu samu nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin gidan nan yarinyar nan ko da rashin lafiyanta ya kamata ka tausaya mata goga da me za mu ji a rayuwar nan ka san ba mu da komai kana ta ɗaga min hankali goga a cikin babin nan in hawan jini ya zo ya hau ne ya zan yi ya za ku yi ko rasa mahaifin ku ma ko rasa ni kenan kun huta goga sai ka yi abin da kake so goga. Alhamdulillahi wa inna ilaihi raji'un.

Suna na alhaji ali rabiu ali mai katifa ah, idan da hali ina so da allah a bani dama in shigo cikin rayuwa, ko zan iya bada gudunmawa a cikinta gaskiya ne bawan allah nan gidan namu gidan jama'a ne za ka taimaka mana babu dama babu damuwa mun gode to alhamdulillah um, do allah ko za a iya bani dama in fara ganawa da ita tukunna Humaira? Na. To, bari shigan turo ma ita. To mun fa gode mun gode. To na gode sosai umma Allah ya sa ka da alkhairi. Amin amin. Ba zan manta wannan karamcin da aka mun ba. Allah ya ƙara lafiya. Amin. Gashi kuma kin dage tafiya zaki. Da zaki ɗan yi hakuri, ɗan takin kaɗan ne. Duk inda yake baba na san yanzu hankalinsa ya gida. Ba inda yake zuwa yana tasowa daga ofis gida ya Eh da na zo ma ina kira shi waya shi baya tafiya. A to in wannan ne kake damu. akwai lambar gida da muke kiransa da ita bari kiga. Amin alaikum salam. Dan albarka. Bawan Allah. Ya aikin. To da fatan dai an taso. Iko sai Allah gashi kana ta baƙi. To shi kenan, Allah ya kawo ka lafiya, Allah ya tsare, mai so lafiya. Masha Allah. In ce ko kin ji, ya ɗan biya wani waje ne amma yanzu yana kan hanyar zuwa gida. <laughs> To, kin dage dai sai kin tafi. Eh, mama, wallahi jira na ake yi ne, amma insha Allah ai zan ƙara dawowa. in ya zo sai a ce masa na zo na gode sosai to ba matsala mun gode mun gode a gaida mutan gida na gode masha Allah Allah ya tsare to sai an jima kwan Allah Allahu akbar a wannan dai kamata ya ce da ita aka insha Allah wannan za a samu farin ciki da ita Allah ya tabbatar mana da alkhairi sarki ba ma. kai masha Allah abin da yasa na zo gidan nan saboda ke saboda ganin yanayin damuwa da kika samu kanki a cikinta to kuma Allah da ikonsa na zo zan shigo sai na tsinci wasu kalmomi na lura da yanayin da ku yake ciki sai na tabbatar hakika lalle za ki shiga damuwa amma kuma kuskure ne ki ci gaba da rike wannan damuwa a cikin zuciyarki maraici ba kanki faru ba ni ma nan da nake magana da ke ni ma maraya ne hakan yasa nake jin tausayin marayu a rayuwata don haka kofa buɗe take ina so zan ba da gudunmawa ki gaya min dukkanin abin da kike jin cewa shi ne matsalar da maraici ya haifar miki ni kuma insha Allah zan iya kokari na ga cewa na rufe miki wannan giba zan baki gudunmawa da ke da dukkanin ahalinki insha Allah bana jin akwai wani abu da zai iya cire min damuwa ta yanzu gaskiya ne Allah shine kaɗai zai iya da damuwa amma ki sani dukkanin abin da ya faru da ke dama rubutacce ne baki saki guje wa kaddara ki ba kuma duk yanda wani ya kai ga san ya miki wani abu na ba daidai ba idan Allah bai kaddara shi ba a cikin kaddarar ki hakan ba za ta faru da ke ba ni zan cin kokari na ne in ba da ta gudunmuwa ka iya ka amma ni dai ba ni da wani abu da nake da bukata yanzu a duniyar nan to shikenan zan kokari insha Allah zan yi abin da na ga ya dace amma a shawarce idan damuwa ta yawa ki dinga karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lillahi raji'un din da fi bukata a yanzu saboda ni yanzu ba na bukatar rayuwar duniya nan na fi bukatar mutuwa ta akan rayuwa a cikin wannan duniya subhanallah wannan wani irin zance ne ai bai kamata ba ita mutuwa a hannun Allah take kuma Allah shine ya fi sanin lokacin da ya dace ya ɗauki bawan da shine ya halicce shi kuma shi ya tsara rayuwar kowa kada wata damuwa ta duniya ta sake kirka tunanin yin wani abu da zai iya halakar da ke a matsayin ki na mai hankali kuma mai ilimi daidai gwargwado ya kamata ki kiyaye haka ka daɗe a duniya ma riba ce kina da dama da zaki ci gaba da ibada ki bauta Allah haka zalika ko da kuskure ki kai kina da damar da zaki tuba da haka ki daina tunanin mutuwa mutuwa ki tana hannun Allah kamar yadda ranke ke hannunsa ki haƙuri duk abin da ya faru da ke kaddara ce wata rana sai labari insha Allah ni dai zan bada gudunmawa daidai gwargwadon iyawata dan ga cewa na samar da farin ciki kuma na tsaye da wannan hawayen da yake zuba fuskarki insha Allah agode amin ya rabbal alamin amma na riso akan damka ga minta rayuwa danginta dariya ban haushi amanar so amanar so ɗaya eh, ya zo amma ya fita wata ‘yan matsala aka samu a nan gidan wani irin matsala kuma wasu ɓata gari sun kama ya a nan shine wani abu ya faru shi za su samu zama su tattaunawa tsakanin makotansa masu ofisoshi a nan ya an nima daga gidansu nake na san da ban biya ta gida ana jira na ba da na san zan same shi amma hakan ma ba ta ɓaci ba dan ba jimawa zai yi ba yadda ya faɗa insha Allah zai dawo za ki iya zama da zuwa shi to shi kenan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 ina zaton sassauci za mu samu. Da kika dawo sai na ga yanayin ya ƙara tsananta. Wai me yake faruwa ne? Harshe da laifi a cikin damuwa. Harshe ke fitar zance. Hasali ma dauki ya kawo rayuwata. To amma me zai sa in ganki a haka? Menene wannan bawan Allah ya miki da ya sa kika shiga damuwa haka? Mun tattauna da shi ne. da kan gudunmawa da taimako da zina ba ba ma kamar yanzu da marici ya shigo cikin gidan yanzu ne na ƙara tabbatar da cewa rashin mahaifi ba ƙaramin gadari ba ne tunda ko ba komai za ka ci su. kar ki manta fa mutuwan nan ba ke kaɗai aka yi wa ba fa wannan mahaifinki ne ya rasu mahaifinki nan ni kuma mijina ne A duk wani mutuwa mai ciwo babu kamar namiji, Umaira. Duk da kin rasa kun rasa shi, ni ina raye mahaifiyarku. Umaira, ki haƙuri. Mun yi rashi haka Allah kaddara mana, amma ki haƙuri. Allah ya ji ƙanshi, ki haƙuri. Zuciya tsoka ce, kar ku bari ta lalace, in ka bari ta kwarkwance, tufa jiki ya susu so halitta ce. tamkar amana ce wanda ya yi wakadar ya damke amana shi ya yi dace tsira tukwici ne mai roɗi-roɗi mai zane amanar zo da Ya hanya? Ya kokari. Ya da ganke aushe kuma? Ka gani nan wani yaran nan na duba masu in ba ku dawa nan ruwa. shi ne fa kuma yanzu ka gani ma da waya wai fa tunani na ma kafin ka dawo a rangada maka kira <laughs> saboda in dai ban gilma haka ba wai kafin a daɗin nan sai in ga tsawon lokacin wato wani zumuɗi ne da wani abu yake yake yake yake yake ɗauka ta nake ta san mi magana da kai na ce ashe ba banza ba da ka ce ka rabu da yaran nan babu wani abu ka kyale su ka haƙura da su da zulaiha da wannan yarinya na Zuciya tsoka ce. Iko sai Allah, wato ni ba hankali na sai fi kwanciya ta ɓangaren barista nan. To dama an banda abin baba, gara ma zulaiha. Ko da yake duk na ƙauyen ne, ka kawo su gari ka wanke su tas. ai shi na wannan ba ƙaramin lada za a samu ba. Yara sun zama 'yan birni kuma ka zo ka ce ka haƙura. To yanzu dai ni hankali na fa kwanciya daga bangaren baristan nan. Harshe ke fitar zance. Ina ganin ne kamar ita dai za ka tsayar ku. To ba ba mamaki amma dai har yanzu dai gaskiya ban gane yanki hukunci ba. Amma wataƙila Allah ne. Wa har yanzu dai? Kawai dai ba na so ne gaggawa ne kan kuma a zo a yi abu da wuri kuma a zo a samu matsala saboda shanin yanayin rayuwa. Gaskiya Allah da jin zuwa. To haka ike amma dai bahaushe ce da zafi-zafi. akan bugi ƙarfi kuma da zaka ce baka son sauri baka son garaje shi fa a bari ya huce shi yake kawo rabon wani yawa wai mai ruwan ido ga makasuwa da yawo dai da kai din na musamman ne na ga yadda 'yan matan nan suke faman layi layi wannan ta kawo kanta wannan ta biyu ka san me ya haddasa haka wallahi kyautata maka saboda duk wacce ka gani a cikin matsala za ka taimake ta su kuma da an taimake su nan sai su ga aisan su ake yi saboda haka dai a kwantar da hankali a nutsu a samu a zaɓa kuma a zaɓi mai tarbiyya wacce hankali zai kwanta da ita. Amin insha Allah ne ba da da ba bi izinin Allah zan yi bayani insha Allah. Allah tabbata mana da alkhairi. Allah ya sa mu Amin umma ne ta mu da Amin amin. To shi kenan. So halitta ce. Wani sarki farin jini da wani da mata su shi. Shi duk da ya ga wata tana cikin wata matsala wanda yake da ya taimaka mata. To kuma an dai yaran da yanzu da sallah an tance bake su ko kasar sa. Ubangiji da Allah ka zaba mana tagari gari. Mai tarbiyya wacce za ta daidaita da gidanmu. Samun ta za ta kwantar mai da hankali ba ta za su kuma duk ta dame mu ta dame shi bawon Allah.

akwai damuwa akwai matsala tukwici ne mai rode rode mai zane amma amanar zo da ka dauka ko ba za ka furta ba iso ba a boye shi a yi furci ba a ƙinoni ba amma amanar zo wallahi lemu na so miki da ruwa zai sha kafin ya karasu na tabbata ya biya kasuwa. Ai da ka tambaye da ba ka siyo ba. To me yasa? Saboda azumi ne. Azumi to ubangiji Allah ya bada lafiya. Amin ya Allah. Ai yanzu ma nake cewa an gashi gulaman zan tafi. Ya kuma tun bai karaso ba. Gani nake kuma ba zai zo ba. To amma kafin ki tafi ya kamata a ce ki kira wayar shi. Tun safe nake kira wayar shi baya tafiya a jikina nake ji kawai ba zai zo ba. Bari mu wuce kawai. Allah ya tsare. Na gode. Amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta, rayuwa danginta, dariya daban haushi. Ah, amanar so, amanar so, amanar so, amanar so. alaikum assalam ina yini lafiya alhamdulillah na gajiya na zo ne ta jiran ka baka dawo ba gaskiya ne na kashe wayata ne sai yanzu da kuma eh wallahi an sanar da ni na ji ka gaba ɗaya a cikin damuwa me ke damun ka ba komai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 Allah umma da kanki kuma to ai gara ni ma dana ai wannan suna bawan Allah shine sunan da yafi dacewa da kai taimako gida taimako waje taimako binne ƙauye gurin harkokin sana'a haba ai wannan sunan shine ya dace da kai to Allah ya samu dace amin amin Allah sa dai lafiya na ga mun yi sallama kuma kin sake fitowa ko tare za mu fita Ba tare za mu fita ba, kawai dai na ga ni bayanin da nake so in ji daga gare ka har yanzu na kasa ji. Muna zaune ka yi bayanin komai ka bar sallahu komai a yi kaza a yi kaza a yi kaza. Maganar da na fi so in ji kuma ita ce ba kai ba. Hmm? Ka ce za mu yi maganar nan ka ka gaya min abin da nake so in ji. To, umma ai an ce wai shirin zaune ya fi na tsaye da idan na dawo sai mu magana ko? Shirin zaune ya fi na tsaye ni fa ba na son ka zama yayi na soro. Matan kanne na cikin gida yaya a kofar gida ina dalili ne ni fa kai na fi so ka fara shimfiɗa sannan su ɗora. <laughs> to da na dawo za mu yi magana nan. fa a dinga za mu zauna za mu zauna magana ta ƙi fitowa a gaya min wacece ne wannan baiwar Allah. Amanar so akan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi. Amanar so, ah, amanar so. lalle yarinya ne kin ji mutuwa to ke kuma shi kenan sai ya ce ai ta kuka ba irin ɗan addu'o'in nan da ake mama mamaci a mutum ya mutu ai ana mai addu'a haba addu'a ne har an faɗa mai addu'a ina addu'a ya goga ko da ke kyayi kuka ai kyayi kuka saboda ke ce yan lili na gama alamun an fi son ki a kaina ni da ma kullum faɗa kullum faɗa kullum faɗa ni dama na gano ba suna da yana nan da yanzu ba zaman lafiya gidan nan kullum faɗa gani kukan me zan tsaya sashi ina neman afuwa bisa jiran da kika je jiya har kika tafi ko ta da kyari da ni ba ba sai ka nema afuwa ba saboda zuwan kaina ne na zo ne ba tare da ka sani ba <laughs> gaskiya ne sai dai akwai wani abu da yake ɗan damuna shine mai kenan da ka nuna maka kuma sai na zo na ga akwai sauraron na a ba saboda har yanzu ni nake zuwa gurin ka kai baka taba zuwa na da sunan zance ba to ki hakuri wannan lokaci ne zai sa ki ga abin da kike da bukata akwai abin da nake jira da ya sanya har yanzu bai hakan ta faru ba kuma sanin kanki ne ni mutum ne mai yawan zirga-zirga da yawan sabga kuma abubuwa ne suke ta shigo man kala-kala wani abu ne yake sanyawa sai ki ga ya ɗauke ni na tafi kuma komai nake ni ji yare na yana da muhimmanci amma hakan bai sana mata da ke ba na san kawai da lokaci inda ya da rabo za ki ga wanda yake neman sha Allah dai nuna mu wannan lokacin to amma na san kina da korafi akan ki kike zuwa wurina ni ma ba da ke bace gaskiya zan rika zaton wani abu to amma ko ba komai na san dama kina fitowa a matsayin kina wanda kike yin aiki kuma kin gaya min dalilan gida da suka sanya kika ci gaba da bibiyata kuma na jin daɗi to amma abin da nake gani a faris ta Hajara ina ganin bai kamata ki shiga damuwa ba dan ba na zuwa wurin saboda na tabbata da cewa kina da masoya da yawa waɗanda kuma koyaya yaya ba za su kasa zuwa wurin ba domin ki kyakkyawa ce a bar so ce kowa su wanda bai samu ba da haka ko biki zo gurina ba na san ki kuma na zuwa wurin ki da yawa kwarai kuwa ina da tarin masoya amma ba su kai ka ba domin kai din na daban ne a wurina. me yasa kai ma ka jira idan lokaci ya zo ka danginta dariya wato ne daban ne ko amanar so ba lauyi da ba ka da ku saboda kun saba kare shari'a wato ku sa mai gaskiya a gaba ku nemi masa gaskiya su har ma masa gaskiya a tsaya da iya mai gaskiya harshe ke fitar zance kunne ya tantance